ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar da sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura yan wa al'umma domin su amfana da wannan sirri yanda za ka yi wannan sirri shine kamar haka za ka samu allo wato ainihin allon ka samu tawadanka da alƙalami sai ka rubuta falaki yawwa suratul falaki za ka rubuta ta kafa biyar sai ka rubuta annasi za ka rubuta ita ma kafa ita kuma kafa shida falaki kafa biyar nasi kafa shida sai ka wanke idan ka wanke rubutu sai ka samu kaikayi kuma kamar shekiya sai ka zuba shi a ciki garin shi kenan sai ka zuba shi a ciki sai ka sha za ka yi wannan sirrin tsawon kwana uku ko kuma kwana bakwai insha Allah idan ka yi kwana uku ne ko kwana bakwai to bi iznillahi shikenan ka samu sirrin dafa'i insha Allah in kara muku da wani abu za ka iya samun takarda ita ma ka rubuta kamar kafa falaki kafa biyar nasi kafa shida idan ka rubuta to insha Allah sai ka rubuta kuma bismillahir rahmanir rahim guda wato ainihin uku a ƙasa shi kenan to da zaran ka gama sai ka da ta ka yi layarta ka dinga sawa a jikinka insha Allah shi ma dafa'i ne mai matukar amfani wannan kenan kada manta da tura ƴan al'umma domin su amfana da wannan sirri wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima